wannan alkawari ne na riga na yi shi kin ta abin da ya faru Tun da har hamida ta sa ƙawata kuka ni sadiya jarfa kayan nauyi kowa ya ɗauka sai ya sauke da ni take zance yanzu ƙawata baki da wani malamin da yake aiki kamar yankan wuka kai ni gurinsa hmm. ni ko nake da malami domin ko ko boka kike so ina da boka a hannuna wacce za ta miki aiki yanzu sha yanzu magani yanzu ƙawata bokan dai bokan nake so ni yanzu ma dan Allah ƙawata mu tafi ku zan iya jure abin da nake ji a cikin zuciyata ba ba a zuwa mutum biyu ƙawata sai dai miki kwatanta inda take ki je ki same ta to yayi shikenan ƙawata na gode sosai gari a farkon shigar sakwai gano zuciya da dangin jikin takwai yawan